قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا inna allaha ghafurur rahim wasu daga cikin mutanen ƙauye suka ce yayin da suka zo wajen annabi mun yi imani da Allah da manzonsa to ka faɗa masu ya kai wannan manzo ba ku yi imani ba kawai dai ku ce mun musulunta mun miƙa wuya har yanzu imani bai shiga zukatanku ba tukun amma ana sa ran zai shiga idan kuka yi wa Allah da manzansa biyayya ta hanyar imani da aiki nagari da nisantar haramun to Allah ba zai rage muku komai da ladan ayyukanku ba hakika Allah mai yawan gafara ne ga wanda ya tuba daga cikin bayansa kuma mai jin